This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. Jama'a a jamhuriyar Nijar za su iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko kuma niya FM. Haka kuma ana iya jin mu ta ko ina a ko yaushe ta kafar sadarwa ta intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a ma sauraron mu Assalamu alaikum. sarfil hashin gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muke fatan kun tashi lafiya a cikin shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai bari mu fara ba ku cikakkun labaran duniya assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya masu azumi kuma an yi sahur lafiya ga labaran mai karantawa ibrahim almasi garba wata kotu a garin charleston na jihar south carolina ta amurka ta game da jimami yayin da 'yan uwan mutane tara ɗin nan da aka kashe a majami'ar emmanuel ame ke magana da mutumin da ake zargi da kashe-kashen diyar ethel lenz wata tsohuwa 'yar shekaru saba'in da haihuwa mai hidima a majami'ar wadda ke cikin waɗanda aka kashen ta ce da maharin mai suna dylan roof ka raba ni da wata aba mai matuƙar tamani gare ni ba zan iya ƙara mata magana ba ba zan iya ƙara riƙe hannunta ba muryarta cike da ɓacin rai ta ƙara da cewa to amma dai allah ya yafe maka ni dai na yafe maka ruf ya kalla ne ta wani bidiyon da aka hada a wani ɗan ɗakin da aka tsare shi jiya juma'a inda wasu jami'an tsaro biyu ke tsaye hagu da damansa yana yin ƙasa da ido wani sa'in cikin waɗanda aka kashen shida mata uku maza akwai wata tsohuwa 'yar shekaru 87 da haihuwa akwai kuma wasu mutane uku da suka samu raunuka dan uwan wani daga cikin waɗanda aka kashen ya ce da ruf wanda farar fata ne ɗan shekaru 21 da haihuwa ya gaya wa wasu masu karanta littafi mai tsarki ko bible wanda dukkansa baƙaƙe ne cewa kun yi faɗe ma matanmu kuma kuna neman mamaye ƙasar don haka dole ne in yi abin da zan iya hukumomin tarayya sun faɗa jiya juma'a cewa suna binciken wannan kashe-kashen a matsayin ta'addancin cikin gida da kuma aikin ƙiyayya a halin da ake ciki kuma ɗaruruwan baƙaƙe da fararen fata mazauna garin na charleston na jihar south carolina sun kama hannayen juna suna tarera waƙar da ke cewa da baƙaƙe da farare tare muke kuma za mu yi nasara wanda ya kawo ƙarshen sujjadar tuna mutane tara ɗin nan da aka kashe a majami'ar emmanuel ame ranar laraba shugaban amurka barack obama zai tafi ƙasar habasha wata mai zuwa wanda zai zama shugaban amurka mai ci na farko da zai ziyarci wannan ƙasar ta afirka kuma headquarter ƙungiyar tarayyar afirka au fadar shugaban amurka ta white house ta ce ziyarar ta addis ababa za ta faru ne a bayan ta kenya wadda aka bayyana tun farko idan ya isa habashar shugaba obama zai gana da jami'an gwamnati sannan ya tattauna da shugabannin kungiyar tarayyar eh, afirka wannan ziyarar da mr obama zai kai kasar mahaifinsa kuma za ta zama ta farko tun bayan da ya zama shugaban kasa ya taɓa zuwa kenyar kafin ya zama shugaban amurka kuma ya taɓa zuwa ma lokacin da yana ɗan majalisar dattawan amurka shugaba obama zai halarci babban taro kan cinikayyar duniya na shekara ta 2015 taron da kan hada 'yan kasuwa da masu saka jari da gwamnatoci da ƙungiyoyi don duba yadda za a kyautata rayuwa a faɗin duniya sakataren yada labaran fadar white house george anis ya faɗi a wata takardar bayani cewa makasudin ziyarar shi ne a zaburar da tattalin arziki a ƙarfafa madafun dimokuraɗiyya a kuma inganta matakan tsaro a afirka ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce yawan hare-haren ta'addanci a faɗin duniya ya ƙaru da kashi 35 cikin 100 a shekara ta 2014 yawan mace-mace kuma ya ƙaru da kashi 81 cikin 100 akasari saboda ƙaruwar ayyukan ta'addanci a iraki da afghanistan da kuma najeriya a shekara ta 2014 an kai jimlar hare-haren ta'addanci 13,463 a duniya waɗanda suka yi sanadin mace-mace har 32,700 da kuma jiye-jiyen raunuka 34,700 a cewar ma'aikatar ta harkokin wajen amurka a rahotonta na shekara-shekara a jiya juma'a rahoton ya ce iraki ta fi yawan mace-mace masu nasaba da hare-haren ta'addanci da kuma sace-sacen mutane waɗanda ke faruwa a daidai lokacin da ƙungiyar nan mai da da'awar kafa daular islama isis ke faɗaɗa a najeriya an ce an sace ko garkuwa da mutane kusan da uku a hare-haren ta'addanci a shekara ta 2014 akasin ƙasa da ɗari da ya faru a shekara ta 2013 a cewar rahoton wanda ya yi nuni da cewa boko haram ce musabbabi akasari wannan ya hada da sace ɗaruruwan wasu 'yan mata a wata makaranta a garin chibok a cewar rahoton a afghanistan har-haren da taliban ta kai a shekara ta 2014 sun yi sanadin mutuwar mutane dubu uku da ɗari hudu ciki har da maharan tare da raunata mutane sama da dubu uku da ɗari uku an ɗora laifin mafi yawan mace-mace masu nasaba da ta'addanci a shekara ta 2014 kan ƙungiyar isis sannan sai taliban sannan sai Alshabab ta Somalia, sannan sai kuma boko haram ta najeriya jami'an soja a pakistan sun ce an hallaka mayakan sa kai akalla ashirin a wasu hare-haren jiragen yakin da aka kai jiya jaba'a a wani wurin da ake kyautata zata mabuyar 'yan kungiyar nan ce a yakin da e, wato da ke kan iyaka da ke arewa masu yamma wani dan takaitaccen bayanin da aka yi ya ce jiragen yaƙi sun auna sassan da ke lungu a yankin kebar da ke ƙarƙashin ikon ƙabilu daura da iyakar afghanistan ya kara da cewa 'yan ta'adda kimanin 18 ne suka samu raunuka hanyar kebar mai cike da tarihi ɗaya ne daga cikin hanyoyi biyu rak na cinikayya da kasuwanci da suka rage tsakanin pakistan da afghanistan shugaban rasha vladimir putin ya yi watsi da zargin cewa ƙasarsa na takalar fada ya tsaya kai da fata cewa abin da rasha ta yi kawai shine fitowa fili ta kare muradinta abin da ya kira tsayin daka da jajircewa da yake magana jiya juma'a yayin da yake amsa tambayoyi a taron ƙasa da ƙasa kan tattalin arziki a st petersburg shugaban na rasha mai wato ya mai da martani ga wani tsohon firaministan faransa francois fillon wanda ya ce rasha na daɗa zama mai tsokana Mr. Putin ya ce Rasha ta daɗe tana ba da haɗin kai salin alin, to amma sai aka daɗa takura ta har ta kai bango. A farkon wannan satin, Mr. Putin ya ba da sanarwar cewa rundunar sojin Rasha za ta ƙara makamai masu linzami masu iya isa daga wata nahiyar zuwa wata a jerin makaman nukiliyar ta a wannan shekarar. Shugabannin ƙasashen yamma dai sun yi tar da wannan sanarwar da kakkausar harshe. ciki har da sakatare janar ɗin neto jens stoltenberg wanda ya bayyana sanarwar da tauna tsakuwar nukiliya wadda ke cike da haɗari musafutin ya ce rasha ta hana takunkumin da ƙasashen yamma suka ƙaƙaba ta yi tasiri da kawo matsala a ƙasar ya danganta hakan da abin da ya kira irin karfin tattalin arzikin cikin gidan rasha da cikin gidan da rasha ke da shi to amma mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya karyata matsayin na putin da cewa mun san cewa takunkuman da aka kakaba ma rasha sun gurgunta tattalin arzikin kasar. Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla ga shirin abar ya huce da Ibrahim Alfa zai gabatar. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani shirin na abari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. da ya yi daga garin mutan Madina sun tare shi da murna. makka mutan madina sun tare shi da murna fari mu ce allah kashe ku sunan sunanka ne ya rabba ya allahu gwani roƙo nai makani ka ƙara haska ni a begena kasa ta sahabbansa na sa ta auliya na sa a begina hijirarsa da yayi daga garin makka mutan madina sun tare shi da murna rabbana karan dubin basira zan baitika gun Mustapha, baiti zana biyo duk da na koyo kai ka nufa makagina yan uwa ku jiya hijira ni biya a takaice ba duba hijirarsa mai maka za ku ji ba shakka sanda ya zuwa madina hijirarsa da yayi da garin ma. mutanen madina sun tare shi da murna To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirin wanda wannan shine na farko a azumi na wannan shekara halima. Na'am. Ba ji sosai kenan. <laughs> Ai ni wannan na ukun. wannan goma na marmarin ni dai gaskiya <laughs> ni na wuya ne <laughs> eh, ba na marmarin ba ne <laughs> ka san muna daɗewa kan mu sharuwa a nan ana daɗewa ba kaɗan ba halima ana wajen ƙarfe goma a ko mm, tara ƙarfe tara saura kwata tara da eh, yawa. tara saura kwata ake shan sai an daɗe kan mutum ya ga labarta. kuma ana sahur ƙarfe uku da wani abu wallahi eh, saboda ƙarfe hudu da minti goma asuba ta yi Allah ne ba mu ladan mu. Amin su mamin. Amma kin san ah, mu a nan za a ce watakila da dan sauki fa ga waɗanda suke arewa da mu. kamar mm. yanzu kika duba kamar kasashe su canada ko a nan america ma ce mm. alaska eh. waɗanda azumin su da yake yanzu za lokacin zafi ne azumin su kusan awa 20 ne ko 20 da wani abu mu nawa muke ne 18 ko eh kusan 18 18 mm. ai ai ladan mu kam <laughs> insha Allah insha Allah <laughs> to ta ina zamu faro Halima ba dai labarin santa an soke labarin santa a hila a bari ya eh wuce to ba za dai a rasa ba amma dai lokacin sa bi ba yau zamu ci gaba da ko kuma ba za mu ci gaba kai zan ce yau zamu kawo kashin farko na hirar da muka yi da MGG Musa Garba Gashi wanda yake rera wannan waka wanda kuma in yayi wakar sawa wato sai ki ɗauka cewa kamar su suka zauna suka buga ta saboda haka dai salman alfarisi ba ba shekara ba ba ba ba masa ba masa ban kwana ba zai zo shi da fansara shi musa garba gashi wanda da ya ji bayani daga sa shi yake rubuta sa ba wai abinda suke faɗa yake faɗa ba na sai ke abinda ya sani to alfarisi bai bai mm. ka san da masu larabcin suke zuwa shi kuma tun da yana sudan ya nakalci abin sai ya zo yana fassara yanzu tun da mm. hausa ake muna ji ai salman bai bai a sharuwa lahiya <laughs> to bismillah to za mu fara da gaishe gaishe kamar da muka saba da harko ga gaiso hila a bari ya huce zuwa ga abdullahi garba baji shugaban kungiyar masu sauraron gidajen rediyo na kasa da kasa ibrahim a freedom radio na ganshi ya bani kundinsu na masu saurari haka yan mobaji indiya ne yan mobaji ba mm. india ne japan china duka dai kakaf mm, haka to duk muna gaishe su haka ne kwanakin baya mun haɗu da shi a nan gidan rediyon freedom yawa a kano to mm. ga wata gaisuwa zuwa ga adamu muhammed. Faraka da fatan na haɗu wannan suna daidai jihar Naija wanda yanzu haka direba ne a Lagos da fatan yana nan lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Ado Gauta direban UST. haka mm. ya ce in ce ya ce lallai lallai in ce ado gauta direban USD mm, <laughs> yawa to na freedom mm. ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Ibrahim da Solomon da Salisu da Hudu da kuma Musa dukansu ma'aikatan kamfanin jirgin saman Arik da ke Kano Ga wata gaisuwa hilin a bari ya huce zuwa ga kasun magini na zuwai a mata mai da kalala guwana a gudu Mariya da isuhu sekretar a Bilma sai Alhaji Adamu Tira da Mariya Hilinge da Ila Hakimi da kuma Molar baradan da watan duk suna lahiya. haka ne halima to a gaba sai gaisuwar gambo barau fatuskum tare da iyalansa da fatan suna lafiya sai gaisuwar alhaji uba fanshin direban dangote wanda ke mararrabar gumau a jihar bauchi sai gaisuwar alhaji abdullahi kafa ba takalmi a bauchin yakubu tare da duk buba bukuim a jihar zamfara muna mika damban gaisuwa zuwa ga shatiman sakwa dc muhammad dan sakwa na hukumar custom ta najeriya tare da iyalinsa da fatan suna lafiya haka kuma muna mika gaisuwa zuwa ga mai martaba sarkin sakwa alhaji mustapha binne abdulkadir tare da comptroller aminu abba da hajiya murjana aminu abba sai gaisuwa dc darma tinkan tare da dc turaki usman fou ikeja sai dc alkali ba alanke tare da musa dahir wicked dukan ku da fatan kuna nan lafiya ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga alhaji musa babal na san lokacin da kika da biki je ki wato kin yi tawaye zan ce Ki je babal da ba aiki ne malam ai ka san yanayin aikin nan aka tura ka aiki ne tsakanin nan da inda kika je da babal din kwata kwata eh, eh, na san ba nisa amma iyakaci na kano wallahi mm. iyakaci na kano to alhaji musa halima tana gaishe ka barin are bakin cinci mata albasa to a gaba sai gaisuwar yan majalisar a bari ya huce ta facebook hakilu abdullahi federal road safety ko sai din yahaya na kano state police sai ya ka sai kad poli kaduna tare da dini muhammad wadil kust da umar muhammad el faruk da muhammad basiru ya sayyadi sai nuruddin adamu da aliyu musa mai adwa sai makama hadeja tare da abu shuraim abubakar sai abdulkadir ibrahim alfa sai muhammad sani kanam sai ango makarfi na kaduna state university sai kuma aliyu wato ya'u m a jihar jigawa sai aminu bawa wanzam sai aisha murtala tare da imran ss tambari sai jamilu isa tare da bashir m tayar sai ibrahim a idris sai kuma shu'aib abdullahi ka tsaya ko ka tsayal ne sai fatima zahra abubakar farfesa a jami'ar jihar california da ke northridge a nan amurka dukan ku da fatan kuna lafiya yawwa malam ira ga gaisuwa zuwa ga hawa'u ismail wata matashiya ce mai aikace-aikacen jakankuna ta ma mm. ba ni jakankuna guda biyu na kawo ma kwarai da gaske Allah ubangiji ya saka da alheri tana lamba 232 a sabon sara kwatas da ke Kano a karamar hukumar Gwale mm. da watan tana nan lahiya kuma kamfanin ta shine Al Ismar Worldwide Souvenir Bags mun gode kwarai da gaske Allah ya saka da alheri mun ga tsaraba sosai mun mm, gode haka ko macijiyar nan ta fito sai manzo ya tambaye ta yan uwana hijiransa da yayi daga garin makka mutan madina sun tare shi da murna sai ta ce mai makana jiyo kamshin kashi ya taran kofa shugaba yace ka ji dan uwa annabi yayi mata afuwa take warkar da abubakar na kan ganan sai ga mushirkan nan bokan nan ya kawo su fa gizo-gizo tuni ya yi saƙa ya rufe kofar duka ya zuba yana ta ko'ina ikiwana hijiransa da ya yi daga garin makka mutan madina sun tare shi da murna hanyar su san fita wani ya gansu ya sha gaban manzo shugaba suraka ne ya zo nan kuwa ya ce da manzo wai ya kama shi mustapha manzo na To Halima kamar yadda muka alkawari masu sauraro man tattauna da Musa Garba gaishewa wanda ni ke san da in ana faɗan sunansa ba a ce musa akan ce mgg ne kawai eh. sai na ce wai shin menene mgg din nan yake nufi ne mgg abin da ake nufi da mgg m din farko musa kenan g din na biyu garba ɗaya ji din kuma gashuwa saha kuma wakili zan iya cewa halifa na kasar sudan na masu waka a sahawa to sunansu ne wannan sahawa din ya aka yi ka fara sha'awar waƙoƙi na sahawa gaskiya burgatun sawa mutane ne waɗanda sun ba da gudunmawa a faɗin duniya ga baki ɗaya wanda babu inda waƙoƙinsu su je ba kuma musamman suna yabo ne akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waƙoƙin yabon annabi to wannan al'amari ya shiga zuciyata sosai wanda ni dai a gida nake kunnawa in na kama satellite na gansu suna yi abin ina jin shauƙi a na yanda baka tunani to kuma ka san lamari na ubangiji duk wani abu da kake da so a cikin zuciyarka to Allah yakan taimake ka sai ga sami wannan al'amari to Allah ya bani iko ya sa yau na zama halifa a bangaren Hausa na yin jiyo irin wakokin da suke yi ina juya shi da karin da suke yi amma abin da suke faɗa daban wanda nake faɗa daban amma duk da abin da ya haɗa mu manzan Allah ne duk abin da muke yaban annabi muke wato su waɗannan waƙoƙi da kake ɗauka kakan ɗauki karin waƙoƙi ne amma kuma ba kalmomin da ake faɗa a cikin waɗannan waƙoƙin ba gaskiya ne wannan gaskiya wato duk waƙoƙin da kake yi na sahawa ɗin nan wato kalmomin ka ne kai kake zama ka rubuta su gaskiya nake zama nake rubuta su saboda sakamakon ni larabcin ma ba jin shi nake ba kaga zai wahala a ce ni kuma ina fassarawa to kamar ka faɗi cewa kana yawan kallon su na tabbata ba su kaɗai kake kallo ba ko wasu mawaƙa da yawa me yasa wai baka ɗauki wasu mawaƙa kace za ka rika yin waƙoƙinsu ba sai na 'yan sahawa gaskiya ne kamar da na gaya maka soyayya su da take cikin zuciyata wannan shine karfi sannan ka san duk abin da gabawa yayi to Allah ya riga ya rubuta sai yayi hakika Allah ne ya nufe ni ya sa na zama halifansu haka nake yin waƙoƙinsa Allah ya karɓi al'amarin mutane duniya har wannan to gidan rediyo mai albarka ko ce da talabishin gaba daya kuma abin ya baku sha'awa kuka ya kamata ku zo ku tattauna da ni dan ne imanin wannan abin daga Allah ne eh wannan shine kawai to kamar ya zuwa yanzu waƙoƙi na yan sahawa kai sun kai kamar guda nawa eh akalla nayi kamar guda goma gaskiya nayi kamar guda goma na san suna da waƙoƙi da yawa kamar me yake baka sha'awa wajen zaben wakar da kake so ka yi daga cikin waƙoƙinsu to alhamdulillah yan sawa kamar da na gaya maka mutane ne wanda suke da farin jini a duk duniya sau tari ba ma zaɓin kaina ba ne ni wacce na san na ɗauka na yi da kan kaina ita ce wacce nake ta ya sahibul husni wal jamali to amma duk yawanci masoyansu tunda suna da masoya da su suke kamun hannan za ka kamun waka ce ga wata ga wannan ga wannan kai kanka da ka zo na baka labari nake cewa ina da bukatar waƙoƙin amma ban da su hmm. wanda da kanka kake cewa zaka taimaka min kana da waɗanda zaka ba kamar kalmomin nan da kake rubutawa hmm. a dama kai ka saba rubuta waƙoƙin ne ko kuma dai sha'awar su suka sa ka samu wata basira ta rubuta irin kalmomin da kake rubutawa kuma suna tafiya da waɗannan waƙoƙi nasu gaskiya ne wato abin da yake faruwa dama can gaskiya na kan dan yi kokari in gana rubuta tunda tun tasowa ta mahaifina Alhaji Garba ba mawaki ne kuma muna yi mai amshi to ka gana taso a gidan da ake waka dole zan dan sanya za a yi na dan iya rubuta wani abu to na kan yi irin wannan wakokin in rubuta na yaban annabi haka da sauransu to sai ya zama da cewa ita waƙoƙin sahawa idan suka kaman da suke ta azkul iyadiyo ahsin fi man kusa nake ca arzikin sa ne aka yo arzikin sa ne aka yo domin sa aka yo sararin samaniya da doron kasa zafzaf arzikin sa ne aka yo arzikin manzon Allah aka komai da komai na duniya to kaga ina daukan wani abuwa ne yanayin yadda suka faɗa ni ma sai faɗe shi da yanayin yaran mu shi da nake cewa mun da rabba mun goda rabba da ya yi mu cikin jama'ar manzo muhammad muka tashi cikin musulunci mai muhimmanci. Mun da rabba, mun da rabba ya yi mu cikin jama'ar manzo Muhammad muka tashi cikin kalimar mahirar nan da tsayi ba ai ba mamaki malam iro ka sa mm. hausa na ta gado sai dan gado eh kwarai da gaske eh sosai ba mamaki wallahi da yana da basira <laughs> sosai wato in kin ganshi kuma shi yake zama jikin wannan na'ura ta zamani ta hada da waƙoƙin nan shi yake zama ya hada komi da komi bayan ya hada wato abin yakan ba yakan bani mamaki na je na ga inda yake wannan abin kawai dai Allah dai ya bashi basira Halima kuma ga, ga sautin yana hita sosai to Halima za mu dasa aya saboda lokaci ya kawo jiki sosai sai makon gobe da Allah ubangiji ya nuna mana za mu zo mu ci gaba da jin ta bakin shi Musa Garba Gaishuwa bye bye alfarisi bye bye alfarisi <laughs> Salman ba ni kake tsokana ba ai ni na samu MGG bye bye alfarisi ba <laughs> zauraro a sha ruwa lafiya <laughs> To madalla kafin mu karkare shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya. To wata kotu a garin Charleston na jihar South Carolina ta Amurka ta game da jimami yayin da 'yan uwan mutane tara ɗin nan da aka kashe a majami'ar Emmanuel AME ke magana da mutumin da ake zargi da aikata kashe-kashen. Amurka ta yi tir da hare-haren da tsatsaurar kungiyar nan ta Boko Haram ta kai a kudancin jamhuriyar Nijar ranar Alhamis waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane aƙalla talatin da takwas dandalin kwarmata bayanan sirri na yanar intanet ta wikileaks ya ce ya kwarmato bayanan sirri na diflomasiyya ɗaiɗai har guda dubu sittin waɗanda ya samo daga wurin adana bayanan harkokin diflomasiyyar saudi da ke yanar intanet kuma wai zai sake kwarmato kundi wajen dubu ɗari biyar a rukunin dubbai-dubbai cikin makonni masu zuwa wannan ya biyo bayan kwarmata bayanan ma'aikatar harkokin wajen amurka da dandalin ya yi a shekara ta wato goma. jami'an soja a pakistan sun ce an hallaka mayakan sa kai wajen ashirin a wasu hare-haren jiragen yakin da aka kai jiya juma'a a wani wurin da ake kyautata zaton mabuyar 'yan gwagwarmaya ce a yankin da ke kan iyaka da ke arewa masu yamma da takaitattun labaran duniya muke karkare shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma da lokacin za ku ji shirin karamin sani wanda ibrahim alfa ahmad ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen hausa na muryar amurka nisar fila hashin gumel nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya da wadatar zuci salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.